ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cigaba inda muka kwana yau muna goma ga watan ramadana hijira 446 fa thulusu shahar qad tamma من الرمضان يا أمة ولا تكفوا به أبدا ولكن جددوا العزم هناك الآن ثلثان فصوموا فيهما صوما وبالقرآن فاشتغلوا دواما دائما دوما فقوموا منهما ليلا جميعا جنبوا النوم ولا تطغوا لكي تنجو كذلك واحذروا الإثم أنيبوا نحو مولاكم ستلقوا عنده المرمى فثلث الشهر فثلث الشهر قد تم daya bisa uku na watan ramadana kad tamma ya cika minar ramadani ya umma na kwanakin ramadana wala tukufu bihi abadan kanku dakata haka walakin jaddidul azma ku sake bada kokari hunaka al'ana thulusani saura 20 fasumu fihi ma sauma a azumce su da kyau wa bil qur'ani fashtagilu ku shagala da alqur'ani dawaman da'iman dauma titir dindindin faƙumu minhu ma lailan ai ta tsayuwar dare jami'an jannibun nauma a ɗan rage bacci wala ta tsagau kada ku wuce gona da iri likaitan ju domin ku tsira kazalika wahzarul isma haka a nisanci laifi anibu na hawa maulakum ku koma zuwa ga mahallicinku satalqau inda hulmarma duk abin da kuke so yana wurin Allah goma ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyar muna nan dai a cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحق الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya mafi girman aya a cikin Alƙur'ani da take bayani akan wane ne Allah. Allahu la ilaha illa huwa idan baka san waye Allah ba to shine wanda yayi halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta kuma ya cancanci abauta masa shi kadai shine rayayye mai cikakkiyar rayuwa wacce rashi bai gabace ta ba karewa ba za ta biyo bayan ta ba tawaya ba za ta shige ta ba shi ne wadatacce wanda i wadata da kansa kuma ya wadatar da komai da kowa kowa a gare shi ya jingina domin samun bukatarsa ta duniya da ta lahira bacci baya kama Allah subhanahu wata'ala gyangyaɗi baya kama Allah subhanahu wata'ala saboda cikar rayuwarsa da cikar wadatarsa dukkan abin da ke cikin sammai ga baki ɗaya kayansa ne mallakarsa ne ikonsa ne gudanarwarsa ce haka duk abin da ke cikin ƙasa duka gaba ɗaya wanda aka sani da wanda ba sani ba duk gabaki ɗaya na Allah ne shi kadai wane ne zai yi ceto a gurinsa in ba da izininsa ba ma'ana babu wanda zai yi ceto a gurinsa sai da izininsa wannan ita ce gaba ta biyar inda muka tsaya ya'lamu ma baina aidihim Allah ta'ala ya sani kuma yana sane da dukkan abin da ke gaban hannayensu ma'ana abin da zai zo nan gaba al-mustaqbal shine baina aidihim duk abin da zai zo gaba to yana cikin sanin Allah ta'ala wa ma khalfahum da duk abin da ke baya wanda ya wuce a bayan mu can can baya yana cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum saboda mai a haɗa bi kulli shay'in ilma komai da kashina yana ƙarƙashin sanin Allah ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما الله كايلوتي komai da rahamarka da kuma saninka komai yana karkashin sanin Allah subhanahu wataala daka ana siffanta Allah da ilimi ta fuskoki goma sha ɗaya a ce ya alamu ma kana Allah ya san duk abin da ya faru tun daga farkon faruwa wa ma ya kunu da duk abin da ke kasancewa yanzu yanzu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun da abin da bai kasance ba yana jiran a bashi dama ya kasance to da zai kasance yaya zai kasance kafin ya kasance uku kenan ya alamu zawahirar umuri duk wani abin da ke fili yana cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa ya alamu bawaɗinar umuri duk wani abu da ke ɓoye wanda ido baya gani kunne baya ji hanci baya shaƙa baki baya ɗanɗanawa hannu baya taɓawa kuma akwai shi to yana cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala sannan almumkinat biyar kenan almumkinat abinda zai yiwu yana cikin sanin Allah wal mustahilat da abinda ba zai yiwu ba ma to rashin yiwuwar tasa yana cikin sanin Allah wal ja'izat da kuma abinda ja'iza ja'izin yiwuwa ne mai yiwuwan yiwuwa ne wataƙila ma ya yiwu ya yiwu to wannan yiwuwar tasa yana cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ilmuhu gairu masbukin bi jahalin ilimin Allah ta'ala jahilci bai gabace shi ba wala yalhaquhu nisyanu hakanan kuma mantuwa ba ta riskarsa sannan ilimin Allah ba shi da iyaka shi sa komai na ɗan adam sai da Allah ya masa iyaka da ya zo ilimi ya ce wa ma'utitum min al'ilmi illa ƙalila duk karatun nan naku da binciken da kuke da abin da za ku binciko da wanda kuka sani da wanda kuke sani da wanda za ku sani nan gaba ɗan hikkun nan aka ‘yan muku wa fauka kulli zi ilmin alimun duk mai sani akwai gabansa duk mai sani akai gabansa har a tike zuwa ga Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut waɗannan abin guda biyar ba wanda ya su sai Allah inna allaha indahu ilmu sa'at ilmin yaushe duniya za ta ƙare a wace rana a wane wata a wane date a wane lokaci Allah zai tashi duniya gaba ɗaya duk a ƙara zaman ma kowa an ba shi notice a tattaru a taru a je gaban Allah zai naɗe duniyar abin ya isa haka ba wanda ya san wannan lokacin sai Allah yas'aluka an-nasu an-sa'a qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha inna allaha inda ilmu sa'a wa yunzilu al-ghais shi yake saukar da ruwa da yawan ruwan da litar ruwan da kasan kowace ƙasa da kowane gari da kowace unguwa da kowace gona da kowane yanayi da abinda al'umma suke bukata su sha a duk tsawon shekarar nan da na ruwa da na tudu da na ɓoye da na fili da Allah ya san da su wa ya alamu ma fil arham abinda ke cikin mahaifa ba wanda ke cikin mahaifa ba abin da ke cikin mahaifa ba yi amfani da man ba sai aka yi amfani da ma saboda kai da kake cikin mahaifa din nan za ka iya zuwa namiji ko mace wani abu ne mai sauƙi Allah ya ba ɗan adam ilimi da zai gano mai cikin nan tana ɗauke da namiji ko tana ɗauke da mace to ba kan wannan ake magana ba me arzikinsa wa umira bi katab rizqihi wa ajalihi me ajalinsa wa shaqiyun aw sa'idun me arziki ne duniya da lahira ko mutsiyacin duniya da lahira ne ko me arzikin duniya mutsiyacin lahira ko me arzikin lahira mutsiyacin duniya nawa ne arzikinsa yaushe ne ajalinsa akwai ta kwamfuta ko ta na'ura da za ta yi cakin ta ba da labarin wannan jaririn zai zama shugaban ƙasa ko gwamna ko malami ko talaka ko mai arziki ko mai kuɗi zai shekaru kaza zai rayu a guri kaza zai auri mace kaza za ta haifi ‘ya'ya kaza shi mutum ne mai fushi ko mai faɗa ko mai haƙuri zai yi tsawon rai zai rayu a guri kaza zai ci shinkafa buhu kaza zai ci taliya katan kaza zai kashe kuɗi kaza zai faɗi kalma kalma daga ranar da ya fara kuka hamtuwarsa kalma kaza na'am zai san kaza ba zai san kaza ba zai mutu a rana kaza ma kenan da haka ma tambaya da ita yafi billions akan dan adam ba wanda ya kai ga Allah bai bada wannan ilimin ba tukunna a ce la ta haifi president yanzu likita ya faɗa ya ce wannan dan nata president zai zama ko wannan ke kin haifi mutsiya ce ka ce a wannan ai dan dan dan ta'addama ta haifa ko wa yake da wannan ilimin wa ya alama fil arha wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gadan rai bata san me za ta tattala gobe ba ko goben duniya ko goben lahira gobe me zai faru duk duniyan nan gaba ɗaya me zai faru gobe mutum nawa za su mutu gobe mutum nawa za a haifa gobe mutum nawa za su yi dariya gobe mutum nawa za su yi kuka gobe mutum nawa za su farin ciki gobe mutum nawa za su bakin ciki gobe mutum nawa za su sauka mutum nawa za su hau mutum nawa za su samu mutum nawa za su rasa mutum nawa za su shigo mutum nawa za su fita nawa za a sallama asibiti nawa za a ɗiba sababbi nawa ne za su yi arziki nawa za su tsiyace jiragen duk da suke ɗaukar mutane a duniya mutum nawa za su ɗauka duk motocin da suke ɗaukar mutane a tasha mutum nawa za su ɗauka mutum nawa za su sauke ma za ta kashe wani wa mata dari nafsun bi ayi ardin ta mut waɗanda za su mutu gobe mutum nawa ne dubu nawa za su mutu gobe a ko'ina kowa zai mutu da ƙarfe nawa da minti nawa da sakan nawa a daidai ina mai dalili inna Allah alimun khabir Allah shine mai zurfaffen sani na ɓoye da kuma zurfaffen sani na fili alimul gaibi wa shahada shi yasa yace alau ma baina aidihim baina aidihim abinda zai zo gaba duk wani budget da tsari da gudanarwa wa ma khalfahu da duk abinda ya wuce a baya duka yana karkashin ya alamu kuma ya kashi da sigan mudari'i sani ya sani yana sani yana sani yana sani yana karkashin sanin sa tun kafin ya kirkiri abin ya san menene al-khalqu wal mulku walkitabatu walmashi'atu wattanfiz ya san abin ya rubuta abin ya halicci abin kuma ya zartar da abin ilmin kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takawinu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا يحيطون بشيء من علمه ولا سوحة للتوقع ديا لا يحيطون باسا كي ويوا بشيء دون أبو من علمه na sanin Allah kalman ilmihi ko dai zama sanin Allah shi akan kansa waye Allah to Allah ba wanda sai kewaye ya san waye hakikanin Allah sai iya abin da ya sanar da mu game da shi don ana sanin abu ne ta hanya uku imma mushahadatuhu ko ka ganshi wa imma mushahadatu nazirihi ko ka ga irinsa awul khabaru sadiqu anhu ko ka samu labarin ga yadda yake to wace hanya aka san Allah sai dai al khabaru sadiqu anhu labarin gaskiya da yazo daga gare shi in an ce waye Allah sai ka ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in an ce waye Allah sai ka ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين shine sai ka ce Allah kenan bi ilmi min ilmihi na sanin Allah ko kuma min ilmihi ma'alumatihi abinda Allah ta'ala ya halitta na halittunsa to ba kowa zai san halittun Allah ba sai iya ɗan abinda Allah ya sa muka sani wannan wangame man filin sararin samaniya duk ilimin da Allah ba ɗan adam wani shashi kaɗai zai sani a cikin ragowar har ya mutu ba zai sani ba to kaga kenan ma'alumatihi kenan ma'ana abubuwan da Allah ta'ala ya sani to kaɗan ya gutsira mana muka san wani abu game da halittarsa ko kaɗan ya gutsira mana muka sani game da shi duk zai iya ɗaukar ma'anan min ilmihi ilmihi shi Allah ta'ala ba wanda ya san shi sai iya abin da ya sanar da mu game da shi ko kuma ilmihi abin da Allah ya sani na halittunsa da ya halitta to kaɗan ya sanar da mu wala yuhituna ba sa kewayewa bishai'in da wani abu komai kankantansa min ilmihi na sanin Allah ko kuma na sanin halittun Allah illa bima sha'a sai dan abin da Allah ta'ala ya ga dama ya dan gutsira mana mu sani game da shi ko mu sani game da halittarsa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyuhu kursiyun Allah wata kujera ce ta kasaita wata kujera ce ta mulki wata kujera ce ta nuna isa da jiji da kai da jin isa da takama ziljabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh to yana da kursiyu ita wannan kursiyu to ta wasi'a ta fangame ta mamaye ta yalwaci as-samawat dukkan sammai baki daya in an tattara su aka dora akan kursiyu kursiyu ba zai ja dora masa komai ba kun ji wata isa shi kuma kursiyu an tattare shi an dora shi al'arshi ba abinda al'arshi zai ji a ta abin ya kai inda ya kai kenan duk wannan saman da kake gani tafi karfin dan adam ya santa gaba daya wannan kasar tafi karfin dan adam ya santa gaba daya to wannan kasar ai wannan dan dunkulan da ake kamanta shi da bal ko da kwai ai dan mitsitsi ne yadda ka zaka gane dan mitsitsi ne sai ka fita daga ciki kai kanka dan mitsitsi ne fa dan hikun nan ne rannan da muka hau jirgi muka yi sama tun ina gano mutum sai na daina ganinsa sa tun na gano gida sai na daina ganin gidan tun na ganin unguwa sai na daina ganin unguwar mota sai ka ɗauka tururuwa ce har aka kai lokacin da ma ka daina ganin kowa saboda ya yi ma ƙanƙanta ka masa nisan da ba zai gani ba wannan ɗan abin don kai sama yake koma ɗan mitsitsi wai shi da yake nuna isa da fanka ba da ka ɗan yi nesa da yi sai ka hango shi ɗan mitsitsi ɗan hikkun nan ɗan mutsil ɗan kucil to Allah ba kyale kai ba kai ma a cikin duniyar ina ka take ina ka cika ko a masallacin nan ina ka cika baka cika ko ina ba to yanzu kai an tako ka a masallacin nan baka cika ko ina ba to shi a saman gaba ɗaya saman nan guda bakwai da ƙasan nan guda bakwai in aka dunkule ta aka lele ta aka cure ta aka mulmule ta aka ɗora ta akan kursiyu kursiyu ba zai ji komai ba shi kuma kursiyun an ɗauke shi an ɗora shi akan al'arci al'arci ba mai san an ɗora wani abuwa shi kursiyu ba kun ga anan me ake nunawa isa ce kawai Allah baka isa ba ka zauna kawai ku shirya da Allah mutum ya shirya da Allah kawai tunda kursiyu hussamawati wasi'a kursiyu hussamawati wal arda kursiyun Allah ta'ala ya yalwaci sammai duka da ƙasa ma'ana sama da ƙasa idan aka tattara su gaba ɗaya ba su kai faɗin kursiyu ba shine ma'anan wasi'a ɗin wasi'a ya isa ya yalwata ya faɗaɗa ya wuce ko ya wuce sama da ƙasa sa'adu ila makhfiyati min jannatin arduha samawati wal ardu idan lil muttaqin wala yauduhu hibdhuhuma hibdhuhuma kiyaye sama da kula da sama da tsare sama da ba sama kariya da kula da duk abin da ke cikin sama da kula da duk abin da ke cikin ƙasa la yauduhu baya wa Allah nauyi baya gajiyar da Allah baya wahalar da Allah baya sa Allah ta'ala ya ji ya gaji duk wannan nauyin da duk wannan saman da duk abin da ke ciki da ƙasar nan da duk abin da ke ciki to kiyaye su baya wa Allah nauyi to kun ji wata sifa kuma ta Allah hifzuhuma domin suna buƙatar kiyayewa suna buƙatar tsarewa suna buƙatar kulawa to wannan kiyayewar da Allah yake musu wajen kula da su me suke bukata halittun sama gaba ɗaya me suke bukata a wurin Allah halittun ƙasa gaba ɗaya me suke bukata a gurin Allah to duk bukatun nan nasu Allah ta'ala ya tsare su ya kiyaye su ya kula da su ya gudanar da su ya tafiyar da su kowa akan tsarin da Allah ya tsara masa to wannan abin la ya uduhu baya nauyayyar Allah baya damun Allah wa huwal aliyu shine madaukaki al'azimu shine mai girma Allahu akbar wa huwal aliyu wa huwal aliyu fa kullu anwa'il uluwi lahu fasabitatun bila nukrani fa huwal aliyu shine madaukaki ala ya'lu uluwan shine madaukaki fa kullu anwa'il uluwi duk wani dangogin ɗaukaka lahu sun tabbata ga Allah shi kaɗai fasabitatun bilanu kurani wa huwa al-aliyyu allazi lahu al-ulul mutlaq shine Allah ta'ala madaukaki da yake da ɗaukaka gamammiya fadaddiya yalwatacciya min jami'il wujuhi ta kowace fuska Allah madaukaki ne fadahu ulu zat zatin Allah maɗaukaki ne, wa uluwul sifat, sifofin Allah maɗaukaka ne, wa uluwul ƙadar, ƙadara Allah maɗaukaki ya ce, wa uluwul ƙahar, da kuma rinjayen Allah. Al'aliyu arrafi ana cewa ala tarafa ya ɗaukaka. Wannan guraren Allah ya siffanta kansa da irin wannan al'aliyu a cikin Al'ur'ani ha a gurare guda tara. ko guda takwas zalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna allaha huwa alaliyul kabir saboda Allah shine gaskiya duk wani abu da ake kira ba Allah ba aikin banza ne kuma Allah ta'ala shine madaukaki mai girma innahu aliyun hakimun shine madaukaki mai hikima kuma mai hukunci falhukumu lillahi al'aliyul kabir ko al'aliyil kabir girma hukunci a shari'i walkauni ya tabbata ga Allah ta'ala maɗaukaki mai girma sannan ya ce sabbi hismar rabbikal a'ala sabbi hismar rabbikal a'ala in labti ga a waje rabbihil a'ala al'a'ala Allah sifanta kansa da al'adiyu ya sifanta kansa da al'a'ala alimul gaibu shahadati kuma yace kabirul muta'al al-kabiru al-muta'al alal arshi tawa yace kuma ya daukaka kuma yayi istiwa'in da ya dace da shi akan al'arshin sa a surati yunus aya ta 54 a suratul araf aya ta 54 suratul yunus aya ta 3 suratul ra'd aya ta biyu suratul daha aya ta biyar suratul furqan aya ta 59 suratul sajada aya ta 4 suratul hadid aya ta 4 wa huwa al'ala wa huwa al'ala al'ali fawqa kulli shay'in shine madaukaki al'aliyu madaukaki akan dukkan komai alqahiru li kulli shay'in wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi mai rinjaye akan komai wa huwa al-a'la shine mafi daukaka fi kulli shay'in fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi a sunayensa da zatinsa da sifofinsa wa lahul mafalul a'la fis samawati wal ard kwatance mafi daukaka ya tabbata gare shi fil khalqi wal amri cikin halittarsa da umarninsa وله الكمال والعظمة والكبرياء وهو المتعال في ذاته وأسمائه وصفاته المززه عن كل عيب وسوء وشر أنا تركك الله daga dukkan aibi da dukkan mummuna da sharri al'ali ko kulli shay'in wannan duk taken al'aliyu ne da al'a'ala da al-muta'al wa huwa al-azim wa huwa al-aliyu al-azim mai ma'anan al'azimu mai girma mai ƙasaita wanda ya isa e iko kenan mai iko mai isa mai girma shi ne al'azimu ziljabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati al'azimu fi zatihi al'azimu fi asma'ihi al'azimu fi sifatihi al'azimu fi afa'alihi shi ne mai girma girman isa a cikin zatinsa shi ne mai girma girman cika a cikin sunayensa shi ne mai girma girman cika a cikin siffofinsa shi ne mai girma girman isa a cikin ayyukansa da yake aiwatarwa al'azimu fi mulkihi al'azimu fi sultanihi shi ne mai girma a cikin mulkinsa a cikin buwayarsa a cikin ikonsa allazi yu'azzimuhu khalquhu wa yahabunahu wanda dukkan halittansa suke girmama shi kuma suke jin nauyinsa li'annahu al-azimu allazi qahara al-makhluqati kullaha domin shine mai girma wanda irin jayi halitta baki daya wa tafarrada bil mulki والخلق والأمر والجلال والكمال والجمال shine kadaita a cikin mulkin sa da yin halitta da bada umarni da buwaya da kamala da kuma jamala inna allaha jamilun yuhibbul jamal wa huwa al-azim bi kulli ma'anan yujibu ta'zima la yuhsihi min insani shine mai girma da dukkan ma'anonin girma wanda ɗan adam ba zai iya iyakance su ba alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azimi ko azimu ko zama sifar al'arshin ko sifar Allah inna haza da huwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sai yake cewa khuzuhu fagulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha saba'una zira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al'azim wala yahuddu ala ta'amil miskin shine al'allah subhanahu wata'ala wa huwa zul fadl al'azim haka wadannan sunaye akwai itikadin mu uku akan su na farko subutul ism mun yadda mun amince mun gamsu daga cikin sunayen Allah akwai Allah akwai alhayu akwai alƙayyumu akwai al'aliyu akwai al'azimu sannan sifar da take cikin waɗannan sunaye guda biyar ita ma muna tabbatar da ita ga Allah sai mu ce a cikin Allah akwai uluhiyya a cikin alhayu akwai alhayatu a cikin alƙayyumu akwai alƙayyumiyatu a cikin al'aliyu akwai al'ulu ulu za sifatul ulu a cin al'azima akwai al'azama da haka mun tabbatar da suna ga Allah mun tabbatar da sufofin da sunayen suka kunsa ga Allah sannan mun tabbatar da asar ɗin wannan kenan Allahu yana nufin ba wanda ya cancanci abauta masa sai Allah da haka mu tashi mu yi me mu bauta wa Allah shi kaɗai alhayyu mu ƙudire cewa Allah ta'ala rayayye ne cikakkiyar rayuwa wacce babu tawaya babu na ƙasa a cikinta sannan kuma baya ba shi da farko ba shi da ƙarshe sannan alƙayyumu Allah wadatacce ne shi akan kansa ya wadata sannan shi yake wadatar da kowa mu nemi wadata a gurinsa na Allah shi ne maɗaukaki shi ne mai ɗaukakawa in ya ɗaukaka ka ba mai ƙasƙanta ka in ya ƙasƙanta ka ba mai ɗaukaka ka shi ne azimu mai girma shi yake ba da girma shi yasa wasu lokutan idan kai ya caji sai mutum ya dinga la ilaha illallahu al'azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wannan addu'a idan kana cikin damuwa ko kana cikin kunci ko kana cikin bakin ciki ko kana cikin bacin rai ko abubuwa sun caza maka kai ka rasa mafita to wallahi ka kama wannan zikirin zaka ga abin mamaki mutane da yawa sun gaya min abin mamaki da suka gani game da yawan wannan ambatan Allah din la ilaha illallahu al-azim al-halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim kenan waɗannan sunaye guda biyar da muka karanta a cikin ayatul kursi sunaye ne na Allah ta'ala masu girma masu kyau masu kunshe da abubuwan da zai ƙara mana san Allah ya ƙara mana girmama Allah ya ƙara mana kwaɗayin rahamar Allah, ya ƙara mana tsoron azabar Allah, ya ƙara mana ikhlasi wajen bautar Allah. Kuma su ziga mu in an samu mu yi mu tashi mu yi, zama wani samu wanda muke wa ɗin ya cancanci ya masa. In an hana mu mu hannu, domin wanda ya hana mun san ya cancanci in ya hana a hannu. Sannan in ya ba mu mu yi godiya, domin san mun ya cancanci a gode masa, kuma mun yi godiya kanmu muka ba, kuma alherin godiya zai kawo mana ƙari. in ya jarabce mu mu yi haƙuri mun san baya yin abu sai da hikima a cikin jarabawan nan akwai wani alheri da ya ƙunsa wa bashir sabiri sannan mun yi masa laifi mun saba masa mu yi nadama ya kira ku ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da aka al'ismul azam a cikin wannan sura akwai ruwaya da ta zo daga ibn maja hadisi mai lamba ta 3856 wanda shek albani ya hassana shi a cikin sahihu ibn maja cewa ismul lahil azam yana cikin gurare uku a cikin alkur'ani cikin suratul baqara cikin suratul ali imran da suratul daha to sai muka duba muka ga ashe wannan gurin ne alhayyul qayyum ko al-aliyul azim ko kuma Allah domin suna biyar ne a ciki to sai suka nuna alhayyul qayyum shi ake nufi shine ismullahi al-azam a cikin wannan haka Anas dan Malik ya kasance ya ruwaito mana yake cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zaune sai ga wani mutum yana sallah da yake sallah sai ya addu'a a cikin sallar bayan ya yi attahiyatu ya yi salatin annabi kafin ya sallama sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyumu ya abin da ya tsaya kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da Allah tabbas na rantse da Allah ka kira Allah bismihil azim da sunansa mai girma allazi iza du'iya bihi ajab wa iza su'ila bihi a'a na rantse da girman Allah ka kira Allah da sunansa mai girma wanda idan an kira shi da shi yana amsawa in an yi roƙo da shi yana biyan bukata to ai sunayen da mutumin na ya faɗa suna da yawa kuma annabi alaihi ya dunkule su ya ce ismullahi azim kuma nan sunayen da mutumin ya faɗa a cikin wannan addu'a akwai Allahumma kun ga Allahu ya fito akwai almannanu akwai badi'us samawati wal ard akwai zul jalali wal ikram akwai alhayyu akwai alqayyum sunaye nawa kenan sunaye shida suka zo a cikin wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yace na rantse da Allah kawa Allah magiya ka masa fadanci ka kira shi da sunan da in an kira shi yana amsawa in an nemi bukata kuma yana bayarwa Imam Tirmidhi rawaito wannan mai lamba ta 3544 Abu Dawud mai lamba ta 4495 Al-Imam An-Nasa'i mai lamba ta 300 Ibn Majah mai lamba ta 3858 a cikin Sahih Ibn Majah Sheikh Albani ya inganta shi sannan uku akwai hadisin Buraida bin Husayb yake cewa ya ji wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana cewa Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi kuma ga abinda wannan yace sai annabi alisa ce laqad sa'alta allaha bismihi allazi idza su'ila bihi a'ata wa idza du'iya bihi ajab sai annabi alayhi salatu wassalam yace haqiqa ka kira Allah da sunan da in an kira shi da shi yana ba yana amsawa in an roke shi da shi yana bayarwa imam tirmidhi ya rawaito mai lamba ta 3475 haka Abu Dawud mai lamba ta 493 Ibn Majah mai lamba ta 3857 shi ma na cikin sahihu Abi Dawud Ibn Hajar Asqalani a cikin Fathul Bari Fathul Bari mujalladi na 11 yana magana akan bincike da malamai suka yi akan gano wanne ne ismullahil azam bayan ya kawo wannan ruwaya ta hudu daga asma'u binti yazid cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ismullahi al'azam yana cikin waɗannan ayoyin guda biyu wa ilahukum ilahun ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim anan sunaye uku ne wahidun arrahman arrahim sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ismullahi al'azam yana cikin nan da kuma Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum shi ma imamu tirmidhi ya rawaito da lamba ta 3478 da Abu Dawud mai lamba ta 1496 Ibn Majah mai lamba ta 3855 sai da cikin isnadin wannan malamai sun ce isnadin sa da'ifi ne to kenan anan zamu fahimci sabanin malamai gangane ga tantance wanne ne mafi girma a cikin sunayen Allah malaman farko suka ce gaskiya Allah ya ɓoye sunan nan ne kamar yadda ya ɓoye daren lailatul qadari cikin goman ƙarshe na ramadana ya ɓoye sa'ar amsa addu'a a ranar juma'a a cikin awannin rana daga fitowar rana zuwa faɗuwarta akwai wani lokaci duk da ruwaya ta zo lokacin sallar juma'a ita tafi ƙarfi da kuma ta bayan la'asar amma akwai ƙauni wajen arba'in wajen tantance wannan lokacin to haka nan a cikin sunayen allah ɗari ba ɗayan nan su ma allah ya ɓoye su a cikin alƙur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan ya ɓoye ismullahi azam a cikin wannan guri saboda da an gano wannan shine mafi girman sunan to ragowan kuma aje su za a yi a gane to shi yasa malamai suka ce Allah ya ɓoye shi a cikin sunayensa don kowane suna ka ɗauka ka kira Allah da shi kuma abin mamaki wani sunan da kai baka kiran Allah da shi wani ya kira da shi sai ji an amsa in an tambaye sai ce wannan shine ismul azam domin da shi bukatarsa ta biya wasu malaman kuma suka ce a wato halin da shi mai addu'a yake shiga a lokacin da ya kira Allah to wannan sunan shi yake jin shi ne ismul azam a gurinsa misali wani ya shiga bala'i sai ce ya rab sai kawai bukata ta biya to a gurinsa me ismul azam ar-rabb wani ya shiga bala'i ce wayo Allah sai kawai aka yaye masa a gurinsa wanne ne ismul azam Allah Allah wani ya shiga bala'i ce ya rahman sai ga bukata wani ya ce ya rahim wani ya ce ya wahabu kai ne mai bayarwa miƙo min nima sai kuma ya miƙo ma ta yanzu wannan ka tambaye shi a gudun sau ne na isu la'azin mai zai ce alwahabu don haka irin halin da mai kira yake shiga shi ke nuna wannan sunan da ya masa tasiri kuma ya kusanci Allah da shi kuma Allah ya masa bukata kuma ya ƙara masa san Allah ganin girman Allah da kuɗai rahama Allah da tsoron azaban Allah da bin umarnin Allah da hannuwa da hannun Allah da godiya akan ni'iman Allah da haƙuri akan jarabawa Allah da tuba idan an yi laifi a koma ga Allah to wani anan ne zai ce wannan shine ismul azam to amma sai kawo kauli guda goma sha hudu malaman farko suka ce Allahu kai wallahi Allahu shine ismul azam domin ya zo alkur'ani so 2697 tun da Allah ya tanana tashi ya tanana tashi kuma duk wani zikiri mai girma za ka ga suna Allah ne yake zuwa a ciki in ka ce la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ma sha Allah bi iznillah a'udhu billah kalmomin da Allah yake so ya ji gaba ɗaya waɗanda ya fi so ya ji a duniya inda ba ƙur'ani kake karanta ba shi ne kace subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kuma kowanne akwai Allahu a jiki sannan sunan da Allah ya fi so Abdullah Abdurrahman Udullaha Udur Rahman zikirin da Allah ya fi so subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله mafi girman abin da annabawa suka faɗa a ranar arfa la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in zaka istighfari mace ke astaghfirullah in zaka ce masha Allah bi iznillah in sha Allah astaghfirullah idan yace Allah ne wani malami yace huwa yaji ko ina Allah yace huwa allazi khalaqa samawati wa huwa allazi wa huwa allazi ce kai huwa din nan ne aka ta huwa ai damiri ne aka raba kalla aka ga Allah sai yace Allahu yace lillahi yace lahu yace huwa duk ba sunan bane aka gutsutsara shi in an ce Allahu cikakken kenan in an cire alifin sai ya koma lillahi in an sake cire lamun din sai ya koma lahu in an ƙara cire lamun din sai ya koma huwa wani kuma yace suna uku ne su ne a cikin basmala bismillahir rahmanir rahim to kai waɗannan su ne Allahu arrahmanir arrahim wani kuma ya ce a suna hudu ne arrahmanir rahim alhayyul qayyum wani ya ce a alhayyul qayyum ne wani ya ce alhannanul mannanu badi'us samawati wal ard zul jalal wal ikram alhayyul qayyum in ka hada waɗannan sunayen to ka samu ismin lahil azam wani ya ce kai badi'us samawati wal ard ne zul jalal wal ikram wani ya ce a iya zul jalal wal ikram ne wani ce Allahu la ilaha illahu al'ahadu samadin lazi lam yalid walam yulad walam ya kulla kufana saboda wancan hadisi wani ce rab ya rab ya rab ya ƙuli ya rab ya rab ai shi ne rabbanoni rabbana atina fid dunya hasanatan rabbana la tuzigh rabbana amanna bima anzalta rabbana rabbana rabbana har ma littafi ake rubuta rabbanonin qur'ani to kaga rabbana zalamna anfusana ko duk waɗannan rabbana to da ka rabbu ne wani ya ce kawai la ilaha illallah ba an ce a fadlul zikiri la ilaha illallah ba to kawai la ilaha illallah shine ismul lahi azam in ka ta maimaita la ilaha illallah to kana ta yi wa Allah take da ismul wani ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin in kalli wannan addu'a za ka tana da bangare uku akwai akwai la ilaha illa anta kalmar shahada ta fito subhanaka tsarkake Allah ya fito inni kuntu minaz zalimin ka nuna kai ba kowa bane a ciki kai istighfari ya fito daka a cikin ta akwai kalmar shahada akwai tasbihi akwai istighfari daka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine ma'anan wato ismul azam wani ko malami yace kai an boye shi dai a cikin sunayen Allah kawai tun kawai je kawai ta kiran sunayen Allah وهو العلي وكل انواع العلو له فثابته بلا نكران Allah shine dukkan dangogin girma da ɗaukaka ka jingina masa fasabitatun bila nukurani wa huwa al'azimu bi kulli ma'anan yujibu ta'azima la yuhsihi min insani wa huwa al-jalilu fa kullu awsafil jalali lahu muhaqqaqatun bila butlani shine mai girma duk wata siffa ta girma ka jingina masa ta tabbata gare shi wa huwa al-aliyu bi zatihi subhanahu iz yastahilu khilafu zabi bayani وهو الذي حقا على الأرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وح- وحنان شين حي شين مريد شين قادر شين متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوزاني ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير آه، ذي البرهان وهو العليم أحاط علما billazi fil kauni min sirrin wa min ilani wannan ibnu qayyim ne yake yi wa Allah take da waɗannan sunaye a cikin nuniyat baiti kusan dubu hudu ne a ciki kafiyatu shafiya wa bi kulli shay'in ilmuhu subhanahu wa huwa al muhitu wa laysa zani siyani wa kadhaka ya'lamu ma yakunu gadan wa ma qad kana wal mawjuda fi zal'ani wa kadhaka amrun lam yakun law kana kayfa yakunu za imkani هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمراني سبحانه وتعالى wato ba abu mai daɗi irin ka ji ana magana akan Allah ba ku ji daɗi ba yanzu ana magana akan Allah ana faɗan waye Allah saboda imam fakar dinin razi yana cewa da ambato da ilimi da ambato da ilimi ambato da ilimi to girman ambato da girman ilimi ya dangana ga wa aka ambata kuma wa aka sani kowa akwai abin da yake ambata a yi a bakinsa kuma akwai abin da ka sani to wanda ya fi kamata a ambata ko mafi girman wanda aka ambata shine wa Allah shine Allah mafi girman wanda aka sani shine wa Allah shine Allah ashe ƙarshe in ka ambaci Allah ka gama ƙarshen ambato in ka san Allah ka zo ƙarshen sani to duk abin da zaka ambata ba Allah ba to halittarsa ne duk abin da zaka sani ba Allah ba to wani shashi ka sani a halittarsa sai ka je ka yi digiri ka yi masa ka PhD ka zama professor akan bera ko ka je ka yi doctor ka yi professor akan gizo-gizo ko ka je ka ɗau kifi daga cin kifaye kai karatu akan kifin ko ka je kai karatu akan zuciyan mutum ko ka je kai karatu akan ƙwaƙwalwan mutum ko akan haƙorin mutum ko akan idan mutum ka zan profession ɗinka shi ne kasan ido ido ko ɗaya ne daga cikin biliyan triliyon masu iyaka na halittun Allah ko ka je kai ilimin sararin samaniya ɗan hikun nan ɗin ko ka je kai ilimi akan ilimin ƙarƙashin ƙasa ko ka je ka ɗauki wani tsiro ko wata halitta ko wata dabba kai ilimi a kanta kuma ka zo kana ambatonta ma'ana ambatonka ya zamo akan shashi daga cin halittun Allah iliminka ya zamo shashi daga cin halittun Allah ashe mafi girman abin ambato shine a ambaci Allah mafi girman abin sani shine a san Allah so in an san Allah an zo karshen sani in an ambaci Allah an zo karshen ambato babu kuma wanda za a ambata kuma an ambaci Allah an zo karshe babu kuma wani abu da za a sani in an san Allah an zo karshen sani shi ne abinda fakarin jini za su yake faɗa cewa a mafi girman abin ambato mafi girman abin sani shi ne Allah shi yasa ana ambaton Allah mafi girman ambato kenan in ka ce subhanallah ka tsarkake Allah alhamdulillah ka yaba Allah Allahu akbar ka girmama Allah la ilaha illallah ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai Allahu akbar ka ce girma na Allah ne baki daya to me kuma zaka ba- me kuma zaka ce shine ya zama mafi dadin magana kenan mafi dadin zance kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim la ilaha illa allah tamla'ul mizan subhanallahi tamla'u almizan wa la ilaha illa Allah tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardh shi yasa in ka zauna ba karatun qur'ani kake ba kai ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahumma ghafirli allahumma arhamni allahumma arzuqni wani zai ce ya rasulullah na kasa haddace qur'ani ni ba ni wani zikiri in tayi sai ce je kai tayi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace to ai wannan dinna Allah ne ni ina nawa sai ce to in ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kai kuma sai ka ce allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni in ka samu abu biyar din nan akwai wata bukata da ta rage allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni Allah kai mun gafara kai mun rahama wahdini ka shiryar da ni wa afini ka ban lafiya in zamo garau warzuquni abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe Allah ya yafe mana wannan addu'a ce ce yau shekara biyu kenan ina fama da farfadiya a taya ni da addu'a Allah ya yi maka masu neman Allah biya musu bukatu Allah biya musu Allah shirya da yaranmu da 'ya'yanmu baki ɗaya اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا akwai ma'azin na masallaci mahaifinsa ya rasu muna fata Allah ya ji kansa Allah ya masa afuwa sannan alaran ma akwai yar jaririyarsa yar wata hudu ita ma Allah ya mata rasuwa ɗazu muka yi mata sallah a nan muna fata shi ma Allah ya bashi ladanta ya kuma sa ta zama masa taska ta kuma zama a cikin kafala ta annabi Ibrahim domin duk wanda ɗansa ya rasu yana ƙarami guda ɗaya biyu uku ya yi haƙuri ya bawa Allah waɗannan 'ya'yan guda uku za su zama dalilin tsirarsa ranar alkiyama domin idan an taso mutum ranar alkiyama su yaran ba su yi wa Allah laifi ba suna nan kuma a cikin kulawa annabi ibrahim don suka hango mahaifinsu sai su rugo da gudu in suka waye su rirriƙe mahaifinsu shi kuma da mahaifin ya ɗan yi wani laifi da bai kai shirka ba ana so a ɗan bubbuge shi a ɗan mammake shi a ɗan mammare shi a filin alkiyama saboda wannan 'ya'yan shi kuma Allah ga tausayi ga rahama ga afuwa ga jin kai ga abubuwan Allah suna da yawa Allah ce to ya ci albarkacin ya'yan ya wuce don haka sai su ja babansu sai su tafi aljanna da shi yasa dan ka ya rasu ka bawa Allah ka yi haƙuri Allah shi ya baka shi ya karɓa kuma ba mai karɓa ba mai baiwa sai Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim